ingantaccen maganin sanyi ma'ana makarin ƙanƙara da kayan sanyi assalamu alaikum wa rahmatullah kamar kullum sunana kabiru ishaq mai gabatar da shirin taskar gidan magani habar santa insha Allahu a yau cikin yardar Allah da taimakonsa zan kawo ingantaccen bayani akan yadda ake haɗa maganin sanyi mai matuƙar sauƙin haɗawa tare da wato A daɗin amfani insha Allah musamman a irin wannan lokacin da ake azumin watan Ramadana a cikin lokacin zafin rana hakan yakan sa da zaran an ce yamma ta yi kowa ya ƙagu ya matsu magariba ta yi a sha ruwa saboda mutum ya ɗibi ruwan sanyi ko ƙanƙara ko kuma wasu abubuwa duk da an san cewa hakan yana haddasa wasu cututtuka daban-daban amma saboda kishirwar da ake fuskanta da rana baya hana mutane su dage wajen amfani da kayan sanyi domin a jiƙa makogaro da yawan mutane ma sai ka suna cewa to ya zan yi ni kam dole in sha abu mai sanyi shi kuma wannan shan abu mai sanyi yakan kawo matsaloli tun daga kammara. ciwon kai ciwon makogaro riƙewar ƙirji riƙewar jijiyoyin wuya ciwon wato jijiyan nan da take bayan wuyan mutum dukkanin waɗannan abubuwan suna iya faruwa da mutum a dalilin wannan wato shan ruwa mai sanyi da ma wasu cututtuka daban wani ma ƙuraje ne suke feso masa wani ƙaiƙayin jiki da matsaloli da yawa waɗanda sukan iya faruwa da mutum a dalilin wannan ƙuraje na sanyi wanda wato a dalilin shan kayan sanyi ruwan sanyi ne ƙanƙara da makamancin haka mu kuma insha Allah ba za mu gaji ba wajen nemo hanyoyi masu sauƙi domin mu faɗa mutane don su taimaki kansu da kansu ko da ka sha ruwan sanyi ko ƙanƙara in Allah ya da idan ka sha wannan haɗin maganin da zan faɗa an samu makari wannan abin mai sanyi ba zai illa ga lafiyar ka ba da ikon Allah hanya mai sauki shine za a nemi tazargade kamar yadda aka sani tazargade yana ɗaya daga cikin tsirrai masu albarka masu matuƙar fa'ida wanda ko lokacin da aka yi wato corona akwai ƙasashen da da yawa suka yi amfani da wannan tazargade wajen magance corona to wannan ta zargade ita za a amfani da ita tare da lemun tsami da ɗanyar citta ko da ke citta ba dole sai ɗanya ba ko da ba ɗanya ba za a iya yin amfani da ita in aka samu ta zargade misalin wato rabin cokali sai a zuba ruwa kofi biyu sai a dafa in ya tafasa sosai sai a nemi citta daidai yanda ake bukata wani mutum yana son citta da yawa wani baya son citta da yawa wani zai iya yin amfani da citta da yawa saboda lafiyarsa kalau wani kuma saboda yana da ulcer in ya sa citta da yawa a cikin abincinsa ko maganinsa za ta iya tayar masa da ulcer to idan ka kasance ka kalau sai ka sa ta daidai misali idan kuma mutum yana da ulcer sai ya sa 'yar kaɗan ta yanda ko da ƙanshinta ne ya fito shi kenan sai a haɗa a cikin wannan dahuwar magani ya ƙara tafasa sai a sauke a tace in aka tace sai a nemi lemon tsami ɗan kaɗan shi ma ba dole sai tsamin sa ya fito ba idan mutum kuma yana son sa da yawa to sai a sa shi daidai yanda ake bukata sai a matsa lemon tsamin in ana son suga ko zuma za a iya sa in ba a bukata ba sai an sa ba ainihin dai abubuwa uku nan su ne waɗanda ake amfani da su wajen maganin wato ta zargade citta lemun tsami wa'annan guda uku su ne ake amfani da su shikenan in aka haɗa wannan magani sai mutum ya rika ɗan shan sa da ɗan ɗumi-ɗumi kamar shayi duk sanda ka ɗibi ruwan sanyin ka ko ƙanƙara da yamma ko da magarba a lokacin da ka zo za kwanta sai ka ɗan kurkurɓe shi kamar shayi haka za ka ɗan sha yanda kake buƙata rabin kofi ɗaya ne kofi ɗaya ne wannan dai kofi biyun da aka sa akalla ya kwana biyu ana shansa in aka sha wannan magani to in Allah ya so ya yarda ba ma iya wannan ba yana kawar da matsaloli da yawa na sanyi musamman sanyi na jiki ba sanyin mara wanda ake nufi da infection ba in Allah ya so ya yarda assalamu alaikum wa rahmatullah